Shugaba Macron na Faransa ya ayyana Michael Barnier a matsayin sabon firaminista. 'Yan sandan Jamus sun harbe wani ɗan bindiga a kusa da ofishin jakadancin Isra'ila. Kashin farko na allurar rigakafin ƙyandar biri ya isa dimokradiyyar Congo. A yau Alhamis ne shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar da sunan tsohon mai shiga tsakani kan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai Michael Barnier a matsayin sabon firaministan ƙasar. Sanarwar ta zo ne kusan wata biyu na rudanin siyasa da Faransa ta fada ciki biyo bayan zaben gaban wa'adi na majalisa da shugaba Macron ɗin ya kira. Barnier mai shekara 73 zai kasance firaminista mafi tsufa a tarihin Faransa tun a tsakanin shekarun 1453 zuwa alif ɗaya da wato alif dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da tara da ƙasar ta sabunta tsarin mulkinta sabon firaministan dai yana da aikin tabbatar da samar da gwamnati da ta kunshi dukkanin bangarorin siyasa domin kaucewa saɓanin siyasa da ake fama da shi tun a ranar laraba ne dai 'yan siyasa da kafafen yada labarai a faransa suka nuna yiwuwar sanar da sabon shugaban gwamnati wanda zai maye gurbin gabriel attal bayan zaben watan yuli da ya haddasa gibi a majalisar kasar. 'yan sanda a jamus sun harbe wani mutum a wata musayar wuta a kusa da ofishin jakadancin isra'ila a birnin munich yau alhamis kamar yadda kwamishinan harkokin cikin gida na jihar bayan yohim herman ya bayyana herman ya faɗa wa manema labarai cewa an samu nasarar dakatar da ɗan bindigar biyo bayan shiga wato tsakani da 'yan sanda suka yi mai magana da yawun 'yan sanda a munich babban birnin jihar bavaria ya ce mutumin na dauke da wata tsohuwar bindiga a yayin musayar wutar lamarin ya faru ne a lokacin da ake alhinin tunawa da kisan da wasu falasinawa suka yi wa 'yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle na isra'ila sha ɗaya a shekarar 1972 ya zuwa yanzu ba a san dalilin dan bindigar ba na yin harbin to amma mr herman ya ce 'yan sanda na kokarin bincike don gano ko harin na da alaka da bikin da ake yi na tunawa da kisan 'yan Isra'ilar a shekarar ta 1972. paparoma Roma Francis ya yi kira da a samar da haɗin kai tsakanin addinai a ranar Alhamis yayin da yake yi wa dubban mutane da suka yi dandazo a filin wasan ƙwallon ƙafa na Indonesia jawabi bayan ganawa da shugabannin addinai a wani babban masallaci mafi girma a kudu maso gabashin Asiya. paparoma ya buƙaci a nuna wa juna ƙauna da kuma rungumar tattaunawa da tausayawa a yayin da yake yi wa mutane sama da dubu tamanin da suka yi da fifi da domin sauraron sa jawabi a babban birnin na Indonesia Jakarta. inda farko dai Papa ya gana da babban limamin ƙasar Imam Nasiruddin Umar a masallacin Istiklal inda mutanen biyu suka sanya hannu kan wata yarjejeniyar da ta yi gargaɗi kan amfani da addini wajen tada tarzoma sannan suka nemi a magance matsalar sauyin yanayi. Indonesia dai ta kasance ƙasa ta farko da Papa ya ziyarta bayan rangadi da ya fara a nahiyar Asiya kuma a wato a gobe Juma'a zai wuce Papua New Guinea. To labaran na zuwa muku ne daga nan DW Hausa. A yau Alhamis shugaban kasar China Xi Jinping ya yi alkawarin wato karawa nahiyar Afirka gudumawar dala biliyan 51 cikin shekara uku. Shugaban ya kuma yi alkawarin samar da ayyuka akalla miliyan ɗaya tare da gudanar da manyan ayyukan raya ƙasa a nahiyar. Mr. Shi ya faɗi hakan ne a yayin jawabi ga shugabannin nahiyar Afirka da ke halartar taro da ƙasarsa wadda za a kammala gobe Juma'a. Nahiyar Afirka da China dai wato su suke da ɗaya bisa ukun al'ummar duniya kuma shi ya ce dole ne sai an zamanantar da ƙasashe kafin duniya baki ɗaya ta zama ta zamani. To a yau Alhamis Jamhuriyar demokradiyyar Congo ta karbi kason farko na alluran rigakafin cutar kyandar biri. Hukumomin lafiya dai na ganin alluran za su ko kuma alluran za su taimaka wajen rage yaduwar cutar da tilastawa Majalisar Ɗinkin Duniya ayyana wato da cutar ta tilastawa Majalisar Ɗinkin Duniya ayyana ta a matsayin barazana ga lafiya. Kongo dai ta kasance ƙasar da annobar ta fi kamari kuma ta yadu zuwa ƙasashe makwabta da ma sauran sassan duniya. Rashin allurar rigakafin dai ya haifar da tsaiko wajen dakile yaduwar cutar mai kisa a duniya. To ƙarshen labaran duniyar kenan, Tijjani Gareka. An gaida Salihu Adamu Usman wanda ya fassara ya kuma karanto mana su daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na rana. DW harkokin yau. To nan gaba kaɗan a cikin harkokin namu na yau za mu duba halin barazanar rashin ruwan sha da mazauna birnin Cape Coast na Ghana ke fuskanta sakamakon aikin haƙar zinare da ake yi ba bisa ƙa'ida ba. Sannan a fagen shirye-shirye muna tafa da shirinmu na siyasa da shirinmu na al'adu da zamantakewa sai kuma daga bisani za mu karanto wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana. To amma bari mu faro rahotannin daga Najeriya inda bayan lafawa ta ɗan lokaci cutar shan inna ko kuma polio ta sake bulla a wasu sassan ƙasar tare kuma da yin barazanar yaduwa zuwa wato makwabtan ƙasar ciki har da Nijar da Chadi. A lokacin da take shelanta wannan labari gwamnatin Najeriya ta ce tuni ta fara neman haɗin kan ƙasashe makwabta irin su Nijar da Chadi domin wato su ba da haɗin kai don a gudu tare a tsira tare. Daga Abuja babban birnin tarayya ga rahoton da wakilinmu Ubalin Musa ya aiko mana. Yanzu yanzu dai yara kusan hamsin ne. Abuja da tashar sun kamu cikin sabon nau'in cutar shan inna da ta sake bulla cikin jihohin arewacin tarayyar Najeriya da ma a makwabta. Ministan lafiyar kasar Farfesa Muhammad Ali Fati ya ce ko bayan Najeriya an kallo yaɗu ta da hankali a har a kasashen Nijar da Chadi. Da kyar da mungo shine dai Najeriya ta nasarar kare cutar a shekaru hudu baya. bayan wani dogon gangamin sarakuna da malamai da shugabannin al'ummai babban barazana idanun na gwamnatin tarayyar da yi na zaman yiwuwar watsuwa ta cutar zuwa sassa daban-daban cikin tarayyar najeriya abun kuma da cewar farfesa fatan ya tilasta wani sabon nauyin kuri na kasashen da nufin tinkala barazana da ke iya tasiri a nan gaba yara kasa eh, eh, da hamsin ne a wannan shekara to amma kamar wutan kaikayi ne idan ba a magance ta ba za ta iya buɗuwa to shi yasa gwamnati take eh, eh, tsayen daka ta tabbatar da cewa dan kaɗan ɗin ma a ƙarar da shi domin da ai babu ita sarkin musulmi da dukkan sarakuna na arewacin najeriya jiyan nan ma sun tattauna akan wannan akan cewa dole su ma su ƙara bayyanarwa al'umma kada a koma gidan jiya kuna da wani haɗin kai da kuke shirin samu da kasashen chadi da kamar da nijar kan wani batu muna tattaunawa da ministoci na kasashen na kasar nijar kuma a farkon oktoba akwai haɗaka da za mu yi na flagging wannan yunkuri namu tunda harkar lafiya ya shafi kowa da kowa da gwamnatin nijar da gwamnatin chadi da gwamnatin najeriya duk mutane ɗaya ne akalla kaso biyar cikin ɗari ne masu ɗauke da cutar da yakan ƙare gurgunce abin kuma dai ta da hankali a tarayyar najeriya a lokaci mai nisa dr ado muhammad da yana zama kwararre a cutukan da ke tsakanin al'umma kuma ya ce ya gaza samun rigakafi tsakanin yara yan kasa da shekaru biyar a tarayyar najeriya ne ke jawo sake tashin cutocin kasar a halin yanzu anguwa ko gari ko rutin ma management din bai da karfi wato kama a ce cikin an kashi dari ana yi kamar talatin ne ko arba'in ne sai ga irin wannan zaga ana samun a wannan outbreak din ba ma Najeriya kawai bane duk duniya akan samu irin wannan abun. sai sa muke roƙon mutane cewa don Allah a kai yara rigakafi abin da kasan take so mu tabbatar shine an samu kashi kamar kashi 80 in an samu kamar kashi 80 irin wannan bullon shahina ba samu duk da cewa dai babu diga ta zahiri bisa yawa na shanye gabobi sakamakon cutar ta polio inda dai ta shanye gabobi dubai a cikin tarihin Najeriya a lokaci mai nisa kuma sake ɓulla cuta a tunanin musbawa lawal didi da ke zaman shugaba na ƙungiyar nakasassun shan innar abun bakin ciki ne a cikin tarayyar najeriya a halin yanzu lokacin da aka taru da sarakuna da mu masu larurar da ku jarida da mutane da yawa aka taru aka yaƙi wannan cuta aka kai ta ƙasa aka samu rabuwa da ita da su rotary su manya-manyan ƙungiyoyi duniya su bilge da sauransu aka zo aka taimaka da gwamnatin Najeriya aka kori wannan cuta ta ban Najeriya to tun da aka ba mu certificate shekara hudu yanzu na cewa ai yau mun rabu da ita ba ranar da gwamnati ta ƙara tara mu ku zo a nemi mafita. sabon nau'in cutar dai ya bula ne cikin jihohin katsina da kano da zamfara da sokoto da jihar kebbi Ubana musa dw hausa daga abuja a najeriya To har yau a Najeriya sa'o'i kaɗan bayan sanar da ƙarin farashin man fetur mazauna yankin iyakokin jihohin Sokoto da Kebbi sun fara tsokaci tare da martani a game da wannan mataki da suke cewa zai ƙara musu raɗaɗin tsadar rayuwar da suke fama da shi. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilmu na jihar Sokoto ma'auya Abubakar Sadiq ya aiko mana daga Sokoton birnin Shehu. Ƙarin farashin kuɗin man fetur ɗin ya bakanta rayukan mutane 'yan Najeriya da dama ganin ba a daɗe da faɗawa cikin wannan hali na cire tallafin man fetur ɗin ba da gwamnatin Najeriya ta yi kuma tun bayan sanarwar da kamfanin man fetur na Najeriya NNPCL ya sanar a kan sabon farashin mai daga Naira 617 zuwa Naira 897 'yan ƙasar musamman mazauna kan iyakoki suka rika bayyana yadda suka ji. Garba na hali Kamba mazaunin iyakar garin Kamba a jihar Kebbi da ta jamhuriyar Nijar ya yi tsokaci. Akwai inda na ga ana sai da man dubu ɗaya da ɗari biyu. To hakikanin gaskiya wannan yadda man ya tashi tashin goron zabo kai tsaye muna cikin alhini da takaici kuma da damuwa ganin yadda masu aikin acaɓa da 'yan adaidaita sahu saura har sun fara fushi suna barin karafunan su saboda koda sun shaman to abubuwan da za su samu na aiki a gaskiya ba zai wadace su ba shi ma malam abubakar malami bagudo da ke kan iyakar lola da ta hada da kasar benin da jamhuriyar niger ya ce ko shakka babu za a ƙara fadawa cikin mawuyacin hali munan mun kasance ya koma a dubu ɗaya da ɗari uku da ɗari biyu duk abubuwan da ake saye daga nan lolo zuwa birnin kebbi an tsala kuɗaɗe abinci ya kara tsada shiga motoci inda ake shiga da naira dubu uku yanzu ya zama naira dubu shidda wannan tsadan mai gaskiya ya kawo mana matsala sosai abin da muke bukata a gaggauta ɗaukar mataki gare shi. Can ma mutanen ƙaramar hukumar Ilela da ke makwabtaka da birnin Kwanni na Nijar sun bayyana irin halin da talakawa suke ciki da kuma yadda suke tunanin za a ƙara kasancewa sakamakon wannan sabon farashi da kamfanin mai na ƙasa ya ayyana. Kaga dai wannan ƙaramin fitorin gaskiya akan talaka ne yake faruwa. dole duk abin sai ya ƙara kuɗi yanzu a najeriya talaka bai zancen a zo a yi mai asibiti bai zancen a gina mai in bohol gaskiya abin da a kira na a mai da talabin man fetur wallahi muddin ba a mai sai ba najeriya ba yadda za a samu maslaha maganar sauke tsada babu ta To amma yayin da 'yan ƙasa ke kokawa dangane da wannan sabon farashin kuɗin man fetur, shugabannin ƙungiyar dillalan man fetur Ipman na cewa su fa ba laifinsu ba ne, kamar yadda shugaban ƙungiyar dillalan man fetur ɗin na jihar Sokoto Abubakar Usman ke cewa. yadda jama'a gari suka ga sun waye gari sun ga kawai an kara mu ma haka muka gani ba a kira mu aka shawarce mu ba ba aiko mana ba NPC kawai ta hidda farashin ta mu kuma wajibin mana dole muka waye gari muka kara kuɗaɗe ko a baya-bayan nan dai an ta ganin dogayen layukan ababen hawa sun mamaye gidajen man fetur a sassan najeriya to amma shin koya masana tattalin arziki ke kallon wannan sabon farashi Farfesa Tukur Garba Bukuim wani masanin tattalin arziki ne da ke jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Wallahi ba karmi illa zai tattalin arzikin ƙasar nan ba. Babban mahita su mai da abin nan yadda yake. A yanzu dai yayin da aka ga 'yan ƙasar na zanga-zanga a wasu jihohi akan sabon farashin wasu na kokawa da fargaban masu ɗaukar man zuwa ƙasashe makwabta don cin ƙazamar riba. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya. To da dai a sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na rana. Za a iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta da suka haɗar da Facebook da kuma YouTube har ma kuma a manhajar TuneIn. Gaba kaɗan shirin zai leƙa Ghana, amma kafin nan ga wannan sanarwa. DW ra'ayin malamai. A cikin shirin na ra'ayin malamai za mu duba batun ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya, inda ta nima wasu suka fara nuna hushinsu. hayaniya ake yi yanzu akan ana nuna ainihin damuwa na karin kuɗi mai da aka yi wato man fetur. Wasu kuwa ma cewa suka yi. A suna yaudaran kansu ne suna ganin suna yaudaran al'umma. Mu wannan a kungiyance ba za mu zuba ido gwamnatin tunubu tana abin da ta ga dama ba. Sai ku kasance da shirin namu da zai zo a ƙarshen mako da yardan Allah. To fatan za a kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na yammacin ranakun Asabar da Lahadi. don jin yadda muhawarar za ta kasance. Idan muka nufi ƙasar Ghana, birnin Cape Coast da ke jihar tsakiya na fuskantar barazanar rashin ruwan sha mai nasaba da haƙar zinare da ake yi a yankin ta barauniyar hanya. Tunma dai masana suka bayyana wannan lamari a matsayin barazana ga harkokin kiwon lafiya. Daga birnin Kumasi ga rahoton wakilinmu Yusuf Abulganiyu Inshola. Birnin Cape Coast da Elmina da ke jihar Sakiya a Ghana na fuskantar barazanar rashin ruwan sha sakamakon haka zinariya ta barauniyar hanya galamse in ji kamfanin ma'aikatan ruwa na cape coast lamarin da masana suka dade suna gargadin cewa za a fuskanci rashin ruwan sha muddin ba a dauki mataki na gaggawa ba birnin cape coast na cikin saka mai wuya sakamakon galamse wani mai nazarin ruwan sha malam mahmud abdullahi ya shaida wa DW cewa gwamnati ta gaza dangane da yaki daga lamsi. Coast ana wuyan ruwa saboda wayanda ke hakan zinari ta barauniyan hanya sun lalata ruwan. haka mutane na tsoro shan ruwan pompi saboda suna ganin cuta na cikin ruwan saboda wayanda ke hakan zinari sinadarai da suke cire zinariyan da shi yana kare shiga cikin ruwan ya bari kowa na jin tsoron shan ruwan pompi. Ma'aikatan ruwa ta Ghana na kiran al'umma da su yi ruwa da saki cikin al'amarin ita kuwa sayyada zinan muhammad 'yar jarida ce cewa ta yi sakamakon galamse za a iya fuskantar rashin ruwan sha mafi muni a yankunan karkara. Kar zinariya ta barauniyar hanya wato galamse a na ganin babban barazana ce saboda eh, yana jawo matsala kamar yadda muka samu labari daga kamfanin samar da ruwa kenan ga al'umma nan kasar ghana cewa nan gaba idan ba dauki mataki na gaggawa ba za a iya zuwa rasa ingantaccen ruwan sha kuma wannan hakar zinariya ta barauniyar hanya da daddan al'amari ne da yake an ja hankalin manya cewa a duba a kawo karshensa shi yasa ina gani ya kamata manya a dau mataki da ya kamata sai dai ruwan kogin pra ya sake launi kuma yana cike da sinadarai kamar mercury. Alhaji Baba Ahmad, organizan kungiyar masu hakar zinariya ta ƙasa, ya ce duk wanda aka kama a hukunta shi babu sani babu sabo. domin batun ruwan gaskiya ne in ba dai an tashi an saya eh, central region an zo a rasa ruwan domin aikin na ake yin cikin river prairie na ruwan ana samun su cikin furen nan yasa an dai ba samu an duba an yi wannan abu ba bai yi kuma kamar yadda kullum nike fadi wanga matsalan ga duka da muke samu na ya fito ga manyan mu ne yasa in ba dai an fidda siyasa cikin aikin na ba ya so mu duka mu gama kai Yusuf Abdulganiwu Inshola DW Hausa Kumasi Ghana To a daidai lokacin da aka shiga rana ta biyu a taron yaukaka dangantakar kasuwanci da tattalin arziki tsakanin China da kasashen Afirka a birnin Beijing, DW ta yi waiwayen ribar hulɗa tsakanin Beijing da nahiyar. Kuma ƙasar Kamaru na daga cikin rukunin farko-farko da suka amfana da dangantakar sakamakon katafaren aikin samar da tashar jiragen ruwa ta wato Kirbi da ke samar da miliyoyin kuɗaɗe baya ma ga samar da ayyukan yi ga al'ummar ƙasar ta Kamaru. Musa Tijjani Hassan wato Musa tijani Ahmad ya duba mana alakar a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana. A shekara ta 2011 ne dai kasar Sin ta kaddamar da rukunin farko na aikin ginin tashar jiragen ruwa a Kirbi da galibin al'ummar yankin ke kallo a matsayin almara. to amma bayan shekaru bakwai mafarkinsu ya zama gaskiya bayan kammala aikin da ake fitan kayayyaki na sama da 10 miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a kowace shekara aikin da china ta ce ta yi shi ne domin tallafawa rayuwar mutanen da suke zaune a karkara ta hanyar sama musu ababen more rayuwa a ko'ina suke a faɗin duniya Ako da ya kasance guda daga cikin mutanen karkara da suka shiga aikin ginin tashar ta kirbi ya ce ko ba komai zai iya ciyar da kansa kuma a halin yanzu 'ya'yansa suna zuwa makaranta. depuis 2015 jusqu'à 2024. Ya ce na zo Kirbi a shekara ta 2015 kuma na ci gaba da aiki tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu. Ina alfahari da samar da wannan tasha kasancewar ina iya ciyar da iyalina kuma yarana suna zuwa makaranta. Komai na tafiya daidai rayuwa dai sai dai san barka. Très bien, sans problème. kamar dai ako akasarin al'ummar ta kamaru sun hada karfi da karfe wajen ganin mafarkinsu ya tabbata aikin ginin na tashar kirbi da ke kasancewa madubin kasar ta kamaru a faɗin duniya a gefe guda kasar ta kamaru ta sha alwashin kare muradin ci gaban kasar sin din a faɗin kasar ta kamar yadda eric guda daga cikin injiniyoyin da suka gudanar da aikin ya shaida irin sauye-sauyen da aka samu ta fannoni da dama musamman samar da ayyukan yi ga matasa da kuma raya ƙasa. Il y a euh, le développement